وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 26 ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta da biyu. 1442 daidai da bakwai ga watan yuni shekara ta dubu biyu da ashirin ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya ina gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'uha na shek muhammad nasir bin albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a muka kwana a shafi na uku mun karkare sana'un nas 'ala al-mayyit yau zamu tashi a shafi na 64 a fakara ta goma ghaslul mayyit kajerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na talatin da tara. za mu tashi a wannan gaba da mana ya ce ghasulul mayyit wato wanke gawa mun yi bayani akan yabo na mutane ga mamaci da malam ya kawo mana hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai riwayan imamu Ahmad akwai wa'ansu mala'iku Allah ya tattale su a domin ƙasa suna yawo a cikinmu amma suna magana da harasanmu suke faɗin abu na alkhairi ko sharri akan mutum ta ta mutane su mala'ikun Allah ya sa suna magana ne ta harasan mutane duk mutumin da ka ga mutane na yawan yabansa ya faɗa cikin waɗanda Allah ya ƙaddara mala'ikun nan suna furuci na alkhairi akan wannan hali duk wanda kaga mutane suna faɗin sharri a kansa to wa'annan mala'ikun ne Allah ya sa su suke furuci ta harshen mutane bayan mutum ya mutu me ya kamata a yi masa kaga akwai wanka to shine wannan gaba malam yake cewa fa idza mata almayitu wajaba ala ta'ifatin minan nas an yubadiru ila ghaslihi idan mamaci ya rasu wajaba ala fa'ifatin ya wajaba akan wani ɓangare. minan na daga cikin mutane an yubadiru ila ghaslihi su yi gaggawa zuwa wanke shi bi ma'ana su yi gaggawan yi masa wanka amma al-mubadaratu kadi sabaqa daliluha fil fasl al malam ya ce dalili da ke nuni akan yin gaggawa wajen wanke mutum idan ya rasu dalili ya riga ya gabata a baya a fasali na uku almas'alatu a matsala ta goma sha bakwai alfakara ta ha shafi na ashirin da uku mun shuɗe wannan bayani a kai malam ya kawo mana ihala ne ba sai an ƙara maimaita ta ba wa amma wujubul ghasli fali amrihi sallallahu alaihi wasallam bihi fi ghairi ma hadithin yace kaga wajibcin yin wanka shine wa amma wujubul ghusli fali amrihi sallallahu alaihi wasallam kaga wajibcin yin wanka saboda umarnin sa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa fi ghairi ma hadisin a cikin hadisai da ma ba guda ɗaya ba wato hadisai masu ɗumbin yawa ya yi umarni a wanke gawa hadisi na farko malam ya ce bi bima'in wa sidirin hadisin da shi ma mun wuce shi a baya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi masa wanka da ruwa da magariya shine sidir وقد مضى لفظه بزمانه مالا يتي hadisi? Ya gabata يا غباتا ككنسا وتخريجه haka kuma fitar da hadisin a ina hadisin ya zo ya riga ya gabata al-musharu ilai fil mas'alati al-musharu ilaiha a cikin matsalar da muka yi ishara a gare ta faqarat dal malan yace a fakara ta dalun a shafi na ashirin da biyu saboda haka lada iya ya ƙara maimaita ta amma muhallin shahid ka gane cewa manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce a wanke mutum da ruwa da magariya magariya asali tana kumfa idan aka kwaba busasshen magariya ko ɗanya aka karkaɗa ta za ka tana kumfa yadda ka wato omo ko sabulu yana kuma yana fata an gane to dalilin kenan za a wanke mutum ya yi in kuwa ba a samu bagar ba to in aka samu sabulu kuma aka samu a cikin sabulun mai kamshi a yi masa wanka da shi da dama ana so ya shiga kabarinsa cikin mai kamshi saboda zai tunkaruwa mala'iku da za su masa tambayoyi wanda idan ya amsa ya sha in kuma ya kasa amsawa to abin da zai tadda a gaba ya fi bala'i akan abin da zai tadda a cikin kabarinsa Allah ka tsare malam yace kaunuhu sallallahu alaihi wa sallam faɗin manzan Allah tsira da amincin Allah su fata a gare shi da alayensa a hadisi na biyu kenan. Hibnatihi Zainab radiyallahu anha a cikin sha'anin ƙasa zainab Allah ya ƙara yadda a gare ta a lokacin da ta rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa mata da suke wanke ta irsilnaha thalathan ku yi mata wanka sau uku au khamsan ko sau biyar au saba'an ko sau bakwai au aksara min zalik ko fiye da haka idan bukatan haka ta yi misali mutum ne ya yi hatsari ko ana wanke shi aka mai guda uku zaka ga jinin ya fi yawa a jikinsa fiye da ne ruwan to sai a ƙara a mai da shi biyar kaga ai jinin yana dinga raguwa ne ai ina ba ta an gane kowane jinin a jikinsa zai dinga raguwa ne kaɗan kaɗan idan an yi biyar bai dena ba sai a ƙara nawa a mai da shi bakwai ana fata an gane idan kuma aka mai da shi bakwai aka ga da saura sai a mai da shi nawa tara idan aka mai da shi tara ya ragu kuma bai ragu sosai ba sai a ƙara mai da shi sha ɗaya in sha Allah lokacin da za ka yi sha ɗayan nan za ka ga gan jinin ya me ya ragu sosai a jikinsa ba zai ɓata kafanin sosai ba ina ba ta an gane to kaga wanda ne sirri. ko kuma jikinsa akwai dauda ina fata an gane misali mahaukaci dan ka ji an ce jikinsa akwai dauda ai sai ka fara tunani ko waye zai dauda sai ya buƙaci wanka irin wannan mahaukaci ka taba ganin mahaukaci yana wanka Baka taba ba wani ya yi shekara goma a auka tuburan yake yi kuma ɗan uwanka ne sai Allah ya karɓi ransa kaga yana nan da haƙƙin nan a kanku shine ne ai masa wanka to irin wannan in an zo masa wanka shine a masa wanka yadda zai fita tsaf a samu sabulu da soso a dirje jikinsa a ya fito sabulun a dirje da kyau ina fata an gane yadda zai shiga kabarinsa mai yes Allah zai masa tambaya eh yaya za masa tambaya shine kafin haukan ya haukansa ko in ba a haife shi da haukan ba lokacin da ya balaga zuwa ranan da ya haukace ibadan da yayi za a masa tambaya a kansu in kuma daman da haukan aka haife shi to ya sha ba su ɗiɗi ba su haɗaɗa aljanna ina fata an gane amma a lahira zai tashi da hankalinsa shi abinda Allah ya kaddara mai shi na shi jarabawan kenan to in sha Allah shi kuma aljanna ina fata mun gane wannan malam yace alhadithu wato hadisin kenan wa ya'ti bi tamamihi wa takhrijihi fil mas'alati at-taliya malam yace bayanin sa cikakke da takharijin hadisin zai zo a cikin matsalar da za ta zo kamar haka matsala ta 29 malam yace wa yura'a fi ghaslihi umurin lafiya ana so a kula a wajen wanke mamaci akan al'amurra masu zuwa kamar haka awwalan na farko ghasluhu salasan. فأكثروا على ما يرى أو على ما يرى القائمون على غسله أنا يتي غسله ثلاثا أو أنك شسو أكو فأكثر كوفي يد أكو على ما يرى القائمون على غسله gwargwadon waɗanda suke tsaye ga wanke shi wannan gawan abinda suka ga ya dace an gane in suka ga a masa biyar arziki shi kenan in suka ga a masa nawa bakwai yi, in suka ga a masa nawa tara yi, idan suka ga a masa nawa sha ɗaya yi. a gwadon abin da suka gani ثانيا أبو نبي أن تكون الغسلات da aka baku wanke wannan mamacin idan ya rasu ka'idar ta zama na cewa witiri ne kaga daga uku ko aka koma nawa biyar aka koma nawa bakwai aka koma nawa tara aka koma nawa sha ɗaya to in ma akwai fiye da haka ka'idar zai zama dai old number witiri witiri ina fata an gane kaga daga sha ɗaya sai nawa sha uku daga sha uku sai nawa sha biyar daga sha biyar sai nawa sha bakwai daga sha bakwai sai nawa sha tara daga sha tara sai nawa ashirin da ɗaya gwargwadon yadda aka ji an bukata aka ba kayyade ba amma dai ka'idar da aka bada wutiri Khalifan malam ya ce abu na uku an yi ƙurana ma'a ba'abiha sidrun a haɗa tare da wankan da za a yi masa wato sidiri wato shine ganyen magaja aw ma kumu makamahu fi tanzif ko kuma abinda zai tsaya a makwafan magariya a wajen tsaftace shi shine mai sabulu a nemo sabulu mai kamshi irin sabulun da kake wanka da shi in zaka fita a nemo sa a nemo masa sabulu mai kamshi a sa a dirje shi a wanke shi ya fita fiyas sai malam ya ce kal shnan kamar kanwa kanwa man an zuba an wanke mutum yana ne yana fitar da shi tsaf yana ba ta gane idan jikinsa akwai dauɗa da sauransu kaga irin mahaukatan nan idan an zo wanke za aka samu kanwa aka me aka dirje wasu sabon da kuma sabon an gane rabi'an yace ah, na hudu an yukhlata ma'a akhiri ghaslihi minha shay'un min at a cakuɗa tare da ƙarshen wankan da za a yi wa wannan mamacin wani abu na turare ka san mutane da yawa kuskuren da ake yi turaren sai a bai shi sai a dinga watsawa a jikinsa a'a ruwan da za a yi masa wanka na ƙarshe a diddila turaren gabaki da in kwalba ne a buɗe kawai a diddila shi ciki shi ne a cakuɗa shi wal kafur haula malam ya ce amma kafur shi ya fi dacewa a san kafur kala biyu ne akwai kafura wanda ake sha aka gan shi kamar cube ba shi ba sannan kuma akwai kafur wanda ake sawa a ina a kaya saboda kyankyasai da makamancin haka ko to shi din kaga yana da kamshi to sai a daddaka shi me yasa malam yace kafurtin shi ya fa dacewa saboda shine nassin hadisi yazo a kansa ko kuma in ba same shi ba auqibin akwai ruwaya da tazo da turare ina fata an gane amma manzo Allah ya fara abudan kafur din in ba a samu kafur din ba a sa turare kuma turaren in san samu ne a samu arabian perfume saboda shi ne wanda ke kamar mai kamar mai a kamar na turawa ba shi ne zai daɗe a jikin mutum yana ƙamshi amince wannan? hamisan abu na biyar naqdu zafa'ir wa ghasluha jayyidan warware kitso shi ne zafa'ir warware kitso wa ghasluha jayidan da wanke wannan kitsan da kyau idan mata ne wato macen da ta mutu in za a mata wanka sai an fara warware gashin tukunna da ta in aka warware a sa sabulu ina ba an gane a wanke shi a wanke shi idan ma yayi karfi ƙarfi a sa shampo a wanke shi da kyau ina ba an gane a wanke mata shi da kyau sannan a mata kitso kitso wanda za mu ji bayani a kai Idan aka mata sai malam ce sadisan tasrihu sha'rihi a taje gashin namiji ko mace abin da yasa malam ya kawo wannan kaga yawanci laraba suna da gashi mai yawa in mutum ya ga dama zai iya tara gashin da sai ya zo kafaɗansa in yayi shekara bai yi aski ba za ka ga gashin haka mai haka faɗa saboda suna da gashi kwantacce amma ni da kai zabaya ko gashin mu gaman kuli ina ba ta an gane dole ka yi hakuri. an gane kada irin matasan da suke tara gashi kamar tunkun zakara bai ya yi valentoni ina ba ta an gane to ba irin wannan ba kuma wannan ba daidai ba wannan haramun ne wanda Allah ya hana malam ya ce haka kuma in mace ce ita ma za a taje gashin kaga idan aka wanke kaga gashin zai laushi ko sannan kuma me a taje gashin sabi'an abu na bakwai da ake so a lura shi ja'aluhu thalatha zafa'ir lil mar'ati wa ilqa'uha khalfaha a sanya kitsan kishi uku ɗaya a goshi biyu kaman kaho ta gefen nan kaman shuku kenan ko sai a yi shi ɗaya nan ɗaya nan ɗaya a goshi sai a tura shi ina baya shine wa ha khalfaha gefa gashin baya abin da yasa duk malam kaje yana bayani wannan larabawa ne za ka ga mutuna da gashi har gadon baya ko wata bayanta har haƙarƙarinta ina fata an gane wani yana kaiwa da wani ma har yana kaiwa wajen cinya bashi ina fata an gane saboda farare duk zaka gansu suna da gashi to mu ne dai da mu da matanmu sai a hankali ko to inda gashin ya kai sai a tura shi baya saminan abu na takwas albadu bi mayaminihi wa mawadi'il wudu'u min farawa da daman mutum a lokacin da za a yi masa alwala da kuma wanka na dawa, da kuma wuraren alwala fara daga gare su ina fata an gane sai an mai alwala ina zo a masa mai wanka kuma wankan ana farawa mai da dama tasi'an abu na tara an yatawalla ghaslu dhakar ar-rijal wal unsa an-nisa'u illa mastusniya kama ya'ti bayanu malan yace an yatawalla ghaslu az-zakari ar-rijal wa'anda za su dauki nauyin ko ɗawainiyan wanke ɗa namiji maza ne wal unsa an-nisa'u ya mace mata illa mastusniya kama ya'ti bayanu banda wanda aka yi tokaciya a kansa kamar yadda bayani zai zo shine mata ta wanke mijinta shine togaciyar ko miji wa matansa ne wanka idan ta rasu an gane wannan babin mutane da yawa muna sakaci a wannan tun yanzu a fara wasiya in na mutu wane nake so ya min wanka in wane baya nan wane ya wanke ni in wane baya nan wane ya wanke ni kaga ka bada option guda nawa guda uku insha Allah guda uku nan da dirinci za a yi wuya a ce ka mutu a lokacin a rasa su dukan su ina fata an gane wannan babu muna sakaci ba kowa bane zai zo wajen gawanka mutane da yawa muna sakaci a nan an maka rasuwa wannan ya zo ba kowa ba ne za a bai shi ya zo gane wannan akwai sirri a gawa ina fata mun gane ba kowane mutum za a bai shi ya zo wajen gawanka ba sannan idan na mutu wane ya min sallah in wane baya nan wane ya min in wane baya nan wane ya min ka da option guda uku Allah ya da wuya a lokacin da Allah zai karɓi ranka a ce guda uku nan babu wani daga cikinsu in kuma Allah ya sa ya kaddara sun gabace ka wanda kuma kake mai kyakkyawan zato kuma kana kallon a zahiri na al'amarin rayuwarsa akwai nagartuwa sai kai wasiya ina fata an gane in babu wasiyan nan fa yayanka su suke da yanci akan gawanka wa za su zaɓa yau babansu sallah an gani wannan sakon amma in shugaba ya zo to wannan shugabancin ya danne haƙƙin 'ya'yanka ya fi su haƙƙi yanzu shi shugaba shi ya fi cancanta ya masa sallah in shugaban mai masani ne addini an gani haka ka'ida yake a musulunci malam ya ci gaba da cewa waddalilu ala hadhihi al-umur hadithu ummu aqiya radiyallahu anha qalat malam yace dalilin akan waɗannan bayanan da na koro maka guda takwas ko banke shi sau uku kuma ya zama witiri a sa sidir ko wajen wanke shi ko a sa kanwa ko a sa sabulu ko kuma a cakuɗa ƙarshen wankan da turare ko kafur ko kuma a warware gashin kai shine mata idan sun yi kitso da kuma wanke shi wankewa mai kyau da kuma taje gashin yadda take yi tana da rai a taje shi yayi kyau sannan kuma a mai da shi wato tunku guda uku ɗaya a goshi ɗaya a gefen kai na dama ɗaya a gefen kai na hagu sai a tura shi baya sannan a fara wanke gashin ko mutum ga baki ɗaya ta damansa da wuraren alwala namiji ya yi wa namiji ɗan'uwansa wanka mace ta yi wa ‘yar mace wanka sai wanda shari'a ta yi togaciya to wa'annan ababen da malam ya maka summarizing ɗinsu guda tara ga hadisin da dunkule shi malam ya ce umu atiya Allah ya ƙara yadda a gaske ta ce. دخل علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نغسل ابنته زينب من زن الله تيلا دا أمينتم الله سقارة تعقريش دا آلا ينسى يا شقو يا تدمو alhali muna wanke essa zainaba muna mata wankan gawa lokacin da ta rasu faƙala sai manzo Allah ya ce mana ashe kenan zai iya zuwa ba ko miji ko mata ko wani dan uwa zai iya zuwa ya ce ayi kaza ko ayi kaza qala sai yace igsilnaha thalathan kaga an samu daya ku yi mata wanka sau uku au khamsan ko so biyar au sab'an ko so bakwai au aksara min zalika ko fiye da haka kaga an samu dalili ko bayanan da malamin ya mana a baya in ra'aytun na zalika idan kun ga buƙatuwar yin haka ya taso ku yi mazala ya ba su ƙa'ida ko in kun ga buƙatar yin yi mata wanka sama da uku zuwa biyar sama da biyar zuwa bakwai sama da bakwai zuwa tara sama da tara zuwa sha ɗaya in kun ga buƙatuwar yin haka ya halatta ku yi mata bima'in wa sidirin kaga na biyu kenan ko ku yi mata wanka da me da ruwa da kuma sidir shine ganyen magada qalat kultu witron ita ummu atiya Allah ya ƙara yadda a gare ta sai ta ce sai na tambaye manza Allah witron shin za mu yi qala na'am sai manza Allah ya ce eh witiri za a yi ƙagana uku ya samu ko وجعلنا في آخرة kafuran أو شيئا من Ku sanya ƙarshen ruwan da za ku yi mata wanka da shi kafur ko wani abu daga cikin kafur kaga tsibi ya zo kenan kaga na hudu kenan ya zo fa'iza farakunna a idan kun gama mata wanka ku yi min izini ku sanar da ni falamma faragna azannahu ummu afiya Allah ya kara yadda a gare ta tace lokacin da muka idar da yi mata wanka sai muka sanarwa manzon Allah mun gama alqa ilaina hiqwahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefa mana mayafinsa shine hiqwa ai izarahu kamar yadda imamu ibn al ya faɗi a cikin zalibul hadith wal aslu fil haqq fil madaurin wato mayafi shine ake kira wa jam'uhu ahqun wa ahqa'un thumma summiya biha Al'izaru lil mujawara yace aka kira mayafi da shi saboda kusanci inda ai asalin inda ake daurewa nan, ake daure mayafi a kulle shi shine ake kira hiqwa amma saboda a kwatanta shi kusa sai aka sa wa shi mayafin gabaki ɗaya sunan hiqwa saboda kusancinsa zuwa wajen wato ɗaurewa kaga wannan abinda kuma atiya ta bada labari fa sai manzon Allah ya ce mata ash'irnaha ku yi mata gashinta ku sa mata wannan a mayafin da na baku ku sanya mata shi shine ce ash'irnaha iyahu ilbisnaha iyahu ku sanya mata wannan tufafi shine ma ne yace ai ij'alnaha shi'araha والشعار الثوب الذي li'anahu الجسد لأنه يلي شعره yace an yi amfani da ashirnaha saboda tufafin da ke kusa da jiki yana taba jikinka ba shi sa musamman ah, yana kusa da gashi shi sa manzon Allah ya amfani da wannan kalma ya'ani izarahu wannan tufafin nasa a sanya mata a jikinta ya taɓa katan jikinta qalat sai ummu atiya Allah ya ƙara yadda a gare ta sai ta ce wa mashabnaha thalathata qurud sai muka mata muka taje gashinta muka mai da shi kitso guda uku kaga an samu na biyar ko aka yi mata kaman aho guda uku shine kitson nan guda uku wa fi riwayatin naqadnahu thumma ghasalnahu suka ce muka warware gashi kaga na shiga yazo ko warware gashi sa'annan muka wanke shi fa baffarna sha'raha a salasin. sai muka mai da gashin ta kitso guda uku karnaiha wa nasiyatuha guda biyu kaman kawanta shine ɗaya a wannan gefen ɗaya a wannan gefen ɗayan agoshinta kagan haka ya zama nawa da uku ke wa alqainaha khalfaha muka mai da shi muka jefa shi a bayanta kaga duk bayanin ya fito ko qalat sai ummu atiya tace sai nace wa qala lana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace mana ibda'na bimayaminha wa mawadi'il wudu'i minha daga na bakwai ko da na takwas da na tara yace fara da damanta da wuraren alwala a jikinta kaga duka abin da malai mana summarizing ga shirin duk an fitar shi a cikin wannan hadisin samun cikin hadisin ne malam ya karkasa maka shi guda tara guda takwas ɗaya eh, tara malam ya ce akhrajahu al-bukhari wannan hadisi Imamul al-bukhari ya rawaito sa a cikin sahihin sa na uku shafi na ɗari a casa'in da tara zuwa ɗari da hudu wa muslimun haka imam muslim a cikin sahihinsa mujalladi na uku shafi na arba'in da bakwai zuwa da takwas wa abu dawud haka imamu abu dawud a cikin sunan ɗinsa mujalladi na biyu shafi na sittin zuwa sittin da ɗaya wannan sa'iyu haka imamun nasa'i a cikin sunan al tasa mujalladin farko shafi na ɗari biyu da sittin da shida zuwa ɗari biyu da sittin da bakwai wa haka imam tirmidhi a cikin jami'insa mujalladi na biyu shafi na 130 zuwa 131 wa ibn haka imam ibn a cikin sunan dinsa mujalladin farko shafi na 445 wa ibn al-jarud haka imam ibn al a cikin sunan dinsa hadisi namba ta 250 shafi na 258 zuwa 259 wa ahmad haka imamu ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na biyar shafi na 84 zuwa 85 haka kuma ya zo a shafi na 407 zuwa 208 wa qala tirmidhi imamu tirmidhi a cikin jami'insa da ya zo bayanin hadisin sai ce hadithun hasanun sahihun yace wannan hadisi hasani ne kuma ingantacce ya zo ta wata fuska hasan ya zo ta wata fuska ingantacciya wal amalu ala hadha inda ahlul ilmi aiki a bisa wannan hadisi a wurin ma'abuta ilimi dukkan su sun ce za a aiki da shi saboda manzala ne faɗi ya fata an gane kaga an gaya mana yanda ake wankan gawa da ka'idojin da ya kamata mu bi malam yace war riwayatu thaniya lil bukhari wan nasa'i riwaya ta biyu ita ce riwayan imam al bukhari da imam an nasa'i cikin sunan kubra tasa wa ziyadatu al ula li muslimin amma kari na farko riwaya ce ta imam muslim lahu wal والبخاري wa abi dawud wa nasa'i ruwaya ta biyu ƙari na biyu da aka samu a ruwaya ta biyu na imamu muslim ne da bukhari da abu dawud imamu nasa'i a cikin sunan kubra tasa wasalisatu lin nasa'i ruwaya ta uku ƙarin da aka samu na uku ruwaya ce kaɗai wanda imamun nasa'i ya fitar a cikin sunan kubra tasa wal shaykhaini ma'anaha kuma bukhari da muslim sun rawaito kwatankwacinta a ma'ana warzabi'atu Atunil bukhari wato kari na hudu ruwaya ce ta imamun al-bukhari a cikin sahihinsa wa abi dawud da imamu abu dawud wal khamisatu kari na biyar a ruwaya ta biyar dahu. imamu bukhari ne ولمسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد حتى إمام مسلم لإمام النسائي ابن ماجه لإمام أحمد والسادسة للشيخين وأحمد نشد قواه إمام البخاري مسلم سكرويته لكم إمام أحمد والسابعة للبخاري وأبي داود والنسائي وأحمد أما رواية بقي ruwaya ce ta imamul bukhari da Imamu Abu Dawud da imamun nasai da Imamu Ahmad wal akhiratu bi jami'ihim malam yace amma ruwaya ta ƙarshe dukkan su ne suka rawaito wato duk wa'annan da aka ambata maka su malam yace ashiran na goma ga cikin ka'idoji da ake so a kula da su a wajen wanke gawa ba ya mbato mana guda tara ba to ga na goma an yughsala bi khirqatin aw nahwiha tahta satirin li jismihi ba'da tajridihi min thiyabihi kulliha a wanke shi da amma ko soso da ake wanka da shi aw nahwiha ko kwatankwacin haka tahta satirin in wata zani li jismihi wanda ya rufe jikinsa ba da tajridihi min thiyabihi kulliha bayan an masa an cire masa rigansa ga baki ɗaya bi ma'ana masa tsirara a sa wani zani a kansa a rufe shi da shi ina fata an gane فإنه كذلك كان العمل على آد النبي صلى الله عليه وسلم ما لن يشيك وانا بيانا لكجي حكني أزاما من ذن الله صلى الله عليه وسلم كما يفيده حديث آئشة رضي الله عنها كما يند حديث نانا آئشة الله يقار يداء قريتا يكي إشارة زوا قريت كل وقت ذا أوانكي داوة sai an tuke shi tsirara ina fata an gane ba wai za a cire shi bane tsirara kowa na kallonsa a'a za a ɗauko zani a ɗaura a kansa sai a dinga zare tufafinsa a jikinsa ta yadda in an gama zare tufafinsa gabaki ɗaya kaga wannan zanin yana lullube al'auransa yanda baya halatta wani ya ga al'auranka ka matanka ba ko miji ya ga na matansa haka ko da bayan ka mutu haramun ne wani ya ga al'auranka ina fata an gane to wannan shine fa'idar malam yace saboda hadisin Nana Aishatu lamma aradu ghaslan nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lokacin da suka yi nufin wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wallahi ma nadri an nujarridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min thiyabihi kama nujarridu mautana am naghsiluhu wa alaihi thiyabu suka to mu fa ba mu sani ba ga manzon Allah ya rasu ga gawansa kuma ba dama mu iya tambayansa shin yanda muka saba gare tufafin mamatanmu mu yi musu tsirara in za mu yi musu wanka haka shi ma manzan Allah za mu yi masa ko ko za mu kyale shi ne a cikin tufafinsa mu yi masa wanka to ba mu san wanne za mu yi ba lokacin da yake da rai duk wanda za mu yi masa wanka sai mun cire masa riga sai mun masa tsirara amma akwai zani a kansa to shin yanda muke yi wa sauran mutane shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka zamu yi gane kaga saboda tarbiyyar da sahabbai suka samu daga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to suka kasa wanne zamu bi yanzu to barka ji hikimar ubangiji lamma khalafu a lokacin da suka samu sabani wasu suna ganin sai an yi masa tsirara kamar yadda ake yi wa sauran mamata wasu kuma suna ganin a'a ba sai an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsirara ba za a wanke shi ne cikin tufafinsa alqallahu alaihimun nawm sai Allah ya jefa wa dukkan bacci sai suka yi bacci Allah ya jefa musu bacci hatta ma minhum rajulun illa wa ziqnuhu fi sadrihi babu wani a cikinsu wace nan haɓarsa kenan ko? haka ne? nan haɓarsa yana ƙirjinsa haka bacci ya kama shi kowa ya bacci haɓarsa a kan ƙirjinsa kowa sai da Allah jefa masa bacci sun makallamahun mukallimun in nahiyar tilbai, sai suka ji wani mai magana ya yi magana daga ɓangaren gida ɗakin mazala kansu kowa ya bacci kaga ba balle su gawa waye ya yi musu magana babu wanda ya sani mala'ika ne ko ko Allah ne da kansa ya musu magana ba wanda ya sani amma me an yi musu magana ne maganar da aka yi musu shine la yadruna man huwa ba su san waye ya musu magana ba shin mala'ika ne Allah ya aiko musu magana ko ko Allah ne da kansa ya musu magana ba wanda ya sani أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه biyo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanka cikin tufafinsa sun ji wannan maganan amma ba su san waye magana ba saboda dukkan su an jefa musu bacci inda ba za su ga waye ba kaga in ba jefa musu bacci ba za su so su ga ina ta wane waje ne maganan ya fito ko eh shi shine hikima faqamu dukkan su sai suka tashi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ghasaluhu sai suka yi wa manzon Allah wanka wa alaihi qamisuhu alhali yana cikin tufafinsa yasubbuna alma fawqa qamis suna je suna watsa ruwa saman tufafinsa wa yadlukunahu bil qamis kuma suna suna suna wato cuccuka shi da wannan tufafin da ke jikinsa duna aidihim wato ba tare da sa hannunsu a jikin manzan Allah ba hannunsu suke taba wato tufafin da ke jikin manzan Allah suke goge shi da shi wa kanat aisha taqul nana aisha ta kasance tana cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalahu illa nisa'u tace da na ci gaba cikin al'amarin rayuwata da ban ja da baya ba ba wanda zai wanke manzan Allah sai mu matansa wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito sa shine malai ce akhrajahu Abu Dawud a mujalladi na biyu shafi na 60 wa Ibnul jarud fil Muntaqa haka Imam Ibn jarud a cikin Muntaqa hadisi ko kuma shafi na 257 wal Hakim haka ma Hakim a cikin Mustadrak mujalladi na uku shafi na hamsin da tara zuwa sittin wa sahahahu ala sharti muslim yace hadisi in ce ne a bisa sharadin imam muslim bai haka imam al-baihaqi sunan al-kubra mujalladi na uku shafi na 387 wa at-tayalisi haka imam abu dawud at-tayalisi cikin musnadinsa hadisi namba ta wa ahmad haka imam ahmad a cikin musnadinsa hadisi mujalladi na shida shafi na ɗari biyu da sittin bakwai. bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce wa rawa ibn majah haka imamu ibn majah ma ya rawaito sa cikin sunan ɗinsa mujalladin farko shafi na ɗari da shida. minhu qawlu aisha fi akhirih cikin sa akwai magana na na shatu a karshen ta karshen maganan shine law istaqbaltu ba na fuskanci al'amari na a gaba wa rawahu ibn hibban fi sahihihi haka imamu ibn hibban ya rawaito su a cikin sahihinsa hadisi namba ta 2156 sai mu tashi akan wato hadi ashara hadisi wato matsala ta goma sha ɗaya insha Allah an ce akwai hadari sai mu takaita a wannan fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu